Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL niya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma wani yammaci na Asabar ga kanan labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi wasu rikakkun 'yan rikon rikau ɗin jam'iyyar Republican uku kan wasu muhimman mukamai. shugaban amurka barack obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a lima babban birnin ƙasar peru sannan a yemen yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma agogon yankin a yau dinnan asabar Tomarilla, ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya kira taron gaggawa na jami'an tsaro a bayan wasu hare-haren 'yan bindiga a yankin kuje. Muna da rahoto a kai. Akwai mu da rahoto daga Nijar kan alƙaluman da kasashen Afirka suke amfani da su wajen auna tattalin arziki da kuma tattara haraji. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi da ke ziyara aiki a wasu majalisun dokoki a nan Amurka, Maryam Garba Bagel daga mazaɓar da za ta mana bayanin wani ƙudurin dokar da ta gabatar kan wata hukumar kula da marayun da aka kafa tun 2012 a jihar kuma ana cire albashin ma'aikata ana bata a duk wata. Akwai mu da filin amsoshin tambayoyinku amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugaban amurka mai jiran gado donald trump wanda ke kan cike wato guraben wasu manyan mukaman gwamnatinsa ya zaɓi wasu rikakkun 'yan rikon rikau jam'iyyar republican uku kan wasu muhimman mukamai wato da sanata jeff season a matsayin attorney general da ɗan majalisa mike pompeo a matsayin shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa ta cia da laftana janar mike flynn murabus a matsayin mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa dukkanin mutane ukun da ya zaɓa waɗanda suka yi ta goyon bayan trump duk tsawon lokacin kamfe ɗinsa wanda ba a saba ganin irinsa ba masu tsaurin ra'ayi ne da ka iya zafafa al'amura a ɓangaren tsaron ƙasa da kuma jami'an tsaro session ya goyi baya tare kuma da bayar da shawara ga trump tun daga farkon kamfe ɗinsa pompeo wanda ya fito daga jihar kansas ta yankin yamma ta tsakiya na ɗaya daga cikin 'yan tea party a majalisar dokoki da aka zaɓa a shekara ta da filin wanda ya ci lambar yabo ta fagen daga ya yi ta wato ya yi ta bayar da shawara ga trump kan batun tsaro a yayin yaƙin neman zaɓe ba kamar su season da pompeo ba filin bai buƙatar amincewar majalisar dattawan amurka Session zai fuskanci tambayoyi masu zafi yayin tantance shi duk da yake 'yan Republican ne ke da rinjaye a majalisar tarayyar. lokacin da aka naɗa session kan wani mukamin gwamnatin tarayya a ɓangaren shari'a shekaru 30 da suka gabata an caccake shi matuka saboda wasu kalamai na nuna bambancin jinsi da aka yi zargin ya furta yayin da yake aikin atoni a jisharsa ta haihuwa wato alabama shi ma flin abokan aikinsa sun yi allah wadai da shi bara lokacin da ya tafi moscow aka gan shi dab da shugaban rasha vladimir putin a wata babbar hidima da gwamnati ta shirya na gidan talabijin mai farfagandan gwamnati da ake kira rasha today rt a takaice shugaban amurka barack obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a lima babban birnin ƙasar peru inda zai yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen na amurka a yankin asia pacific saboda zaben trump da aka yi obama wato ya mai da hankali kan yankin asia da pacific wanda ya kira muhimmi ko kuma turkin asia wanda manufofin ƙasashen wajensa suka ta'allaka a kai to amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin makonni tara da suka rage shugaba obama da masu ra'ayin nasa wato nasakar ma cinikayya mara sun shafe shekara da shekaru suna ta kokarin ganin an aiwatar da kawancen cinikayya ta trans-pacific partnership ko tpp to amma yayin yakin neman zaɓe dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican wanda yanzu kuma ya zama shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya sha alwashin canza wannan yarjejeniyar matuƙa trump ya nuna zai kau da hankali daga asiya ya, yana mai sukar wasu daga cikin ƙawayen amurka kuma ya bayyana yarjejeniyar ta tpp da wata ƙwarar da aka yi ma muradin amurka to sai dai shugaban peru pedro pablo kursinki ya gaya ma mahalarta taron cewa duk wanda ke son yada aƙidar kare cinikayyar cikin gida ina shawartarsa da ya karanta tarihin tattalin arziki na shekara ta 1930 da abin da ya sa wato aka samu matsala game da yadda tattalin arzikin ya durkushe wanda da dama ke ganin na da nasaba da manufofin kare cinikayyar cikin gida din. To fa'a, sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Yemen, yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma agogon yankin a yau dinnan Asabar. kafan labaran gwamnatin Saudiyya ta SPA ta ce gamayyar soji da Saudiyya ke jagoranta wato jagoranta ce ta yi shelar cima yarjejeniyar gamayyar sojin ta faɗi a wata takardar bayani cewa za a tsawaita wa'adin tsagaita wutar muddin 'yan tawayen hutsi suka amince a kai kayan agaji a kuma rarraba a birane da yaƙi ya ɗaiɗaita mai magana da yawon mayakan da ke da alaƙa da hutsi ya ce muna masu jaddada alkawarin mutunta yarjejeniyar muddin dai ɗaya ɓangaren ma shi ma ya mutunta ta ba a sami wani tashin hankali tun bayan da yarjejeniyar ta fara aiki ba ƙasar masar ta yanke ma shugaban ƙungiyar 'yan don ƙasar da wasu mambobin ƙungiyar su biyu ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda laifin ɓoye wasu da ake nema an yanke hukuncin ne yau ɗannan asabar ma shugaban ƙungiyar 'yan jarida yahya hala da wasu 'yan jaridu biyu waɗanda aka amince da belinsu kan dala wato dala 615 kafin a ɗaukaka ƙara tuhumar ta biyo bayan samaman da 'yan sanda suka kai a farkon wannan shekarar a herkwatar ƙungiyar don kama wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ake nema saboda adawarsu da shirin shugaban wato shugaban masar abdul fatah al-sisi na da wasu muhimman tsibiran da ke tekun bahar al-ahmar a ƙarƙashin ikon saudiya to sai dai ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta ce hukuncin da aka yanke ma 'yan jaridan na nuni da yadda ake ta tauye 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma aikin jarida a ƙasar ta masar labarin duniyar kinan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To bari mu taso daga Abuja inda ministan babban birnin tarayya ya kira wani taro na gaggawa na hukumomin tsaro bayan wasu hare-haren 'yan bindiga a yankin kuje ga Hassan Mai na kaina. na tuntuɓi kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja Malam Abubakar Sani dangane da wannan taron gaugawa na tsaro da ministan ya kira. Wato wasu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun kai hare-hare zuwa garuruwan Garka da kuma Kune Gade da ke karamar hukumar Kuje da ke nan babban birnin tarayya Abuja inda a cikin wannan hari an kai ga jinkata wasu inda ma har aka rasa rai guda ɗaya sannan kuma aka yi garkuwa da wasu. wani al'amari bai bai yi ma mai girma minista daɗi ba ko kaɗan a sabili da haka ya kira taro na gaggawa da sarakunan gargajiya da kuma dumma masu faɗi a ji inda aka yi taro na jami'an tsaro saboda tattauna wani al'amari. Kuwa ƙarshen taron me aka cimma? Mai girma minista ya ba da umarni ga jami'an tsaro da su ɗauki matakai na gaggawa don tabbatar da cewa an mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin waɗannan al'ummomi da kuma ɗaukan dukkan matakan da aka ga ya dace don tabbatar da cewa irin haka bai sake faru. An tsaurara matakan tsaro a nan cikin birnin tarayya ma ga baki daya da kuma sauran ƙananan hukumomi ba ana ɗaukan matakai. Malam Abubakar Sani kakakin ministan Abuja. Malam Shabi Mungadi ƙwararre ne kan sha'anin babban birnin tarayya. Waɗannan manyan laifukan da ake wato gabatarwa musamman na sace-sacen mutane babu yadda za a yi a yi shi ba tare da haɗin kan ma'aikatan tsaro ba. Saboda haka idan shugaban 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro ba su tashi tsaye suka duba cikin 'yan sanda aka yi tankaɗe da rairaya ba sa'annan dole a kula da haƙoƙin su kansu ma'aikatan tsaro domin taimaka musu su rinka kau da kai ga irin kwaɗayin abubuwan da su kansu marasa gaskiya suke ba su. wato ya kamata ma'aikatan tsaro su mai da hankali wato su yi bincike na ƙwaƙwaf wato ga hukumomin da ke samar da na'urorin waya babu yadda za a yi a yi waya ba tare da kamfanin da ke da wannan waya ya san inda mai magana da wannan waya yake ciki ba in ba haka ba in minista ya shekara mitin da al'umma ina tabbatar maka wato tasirin da mitin din zai yi ɗan kaɗan na ne abuja dai na iyaka da jihar kogi da ta iyaka da jihohin najeriya tara daga kudu da arewacin najeriya kuma jihar da ke kan gaba wajen ta'asar masu aikata miyagun laifuka da kuma jihar kaduna da ita ma ke kan gaba wajen sace mutane don neman kuɗin fansa hassan maina kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Nigeria uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini. a gaida hassan to bayan shekaru 26 da girka hukumar ƙididdiga ta afirka har yanzu babu wani cikakken sani game da tattalin arzikin kasashen afirka abinda ya sa kowace shekara suke zama na karshe a jerin kasashe masu talauci a tsarin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan tattalin arziki ɗin a nijar masana na zargi 'yan kasuwa da ɓoye ƙididdiga ta gaskiya domin su wa haraji kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto na haruna mamman bayan shekaru 26 da girka hukumar nan mai kula da sha'anin ƙididdiga a nahiyar afirka ana iya cewa har yanzu akwai rauni ga ƙasashen nahiyar afirka a wannan fanni abinda ke sawar a kowace shekara hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tattalin arziki punid ke saka su a jerin kasashe mafi talauci da fatara a duniya saboda akwai ƙasashen da walau babu ma sani cikakke na yawan al'ummar ƙasar ko yawan dabbobin ƙasar ko yawan bukatunsu a fannoni na noma makiyo kiwo kasuwanci karatu da ma kiwon lafiya madam aishatu kane bulama ita ce ministan fasalin jamhuriyar nijar wadda ta yi jawabi a madadin gwamnatin kasar game da muhimmancin kididdigar al'amura a kasar dans sa déclaration de politique générale présentée en juin 2016 devant l'assemblée nationale son excellence monsieur brigitte raffini premier ministre chef de gouvernement réaffirmé albarkacin gabatar da siyasar gwamnati na shekaru biyar gaba 'yan majalisar dokoki na kasar ƙasa a cikin watan Yuni da ya gabata. Firaministan jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya bayyana da babban murya irin muhimmancin sanin ƙididdiga ga gwamnati a kowane fanni kuma ya jaddada cewa sanin ƙididdiga yana da tasiri a kan kowace siyasa abinda ya sa gwamnati ta ɗauki ƙididdiga a matsayi mai muhimmanci. A so da yawa an sha kai ruwa rana tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar musamman lokacin tsohon shugaban kasar Tanja Mamadu da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tattalin arziki game da saka Nijar a matsayin kutal na ƙasashe waɗanda da raunin tattalin arziki ko waɗanda suka fi kowanne talauci a duniya ganin cewa hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta amfani da sabbin kididdiga wajen jera jamhuriyar ta Nijar a sahun ƙasashe da suka ci gaba kamar yadda hukumomin wannan lokaci suka ce a nan Malam Usman zaman Barte wani masani a fannin lissafi na cewa akwai kuskure da yawa da 'yan Nijar din ke tafkawa abinda ke sawar kasar ke samun kanta a jerin kasashe mafi talauci a duniya saboda rashin kididdiga cikakka mai kyau a fannin kasuwanci musamman. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. tare da haruna wakilai daga majalisar dokokin jihar bauchi suna ziyara aiki a nan amurka inda suka zagaye majalisun dokoki na tarayya har ma da na wasu jihohi daya daga cikin waɗannan majalisa ita ce maryam garba bagel mawakiltar mazaɓar da sa jihar bauchi kuma na mata tambaya kan wani ƙudurin dokar da ta gabatar tana neman da a soke wata hukuma wadda take kula da marayu a jihar ta bauchi to a ita na farko tukunna taimaka lura da marayu mm. da marasa galihu aiki ne wanda ta uh, ta rataya a kan hukumar ma'aikatan mata mm. ta jiha wato wannan kuma ba a jihar bauchi ne kadai ba uh, duka jihohin najeriya 36 har da abuja haka wannan doka ta kundin dokanmu ta ba da dama mu wa'annan ma'aikatan mata su suke da wannan suna da department mm. musamman saboda yara da kuma wa'annan yaran suna ciki mm. to kasancewa a jihar bauchi an an zo an kirkiro wata kuma hukuma daban domin kula da wayannan yara sai ya ɗauke eh, ya rage ƙarshen wannan ma'aikata da wannan sashi na ma'aikatar mata yawa wanda kuma ita ma'aikatar mata ta ita federal government da kuma irin eh, ƙasashen waje masu donor organizations wannan ma'aikatar matan ta sani take da wannan haƙƙi hmm. to sai aka ɗauke wannan a hannunta kuma ba ta da wani relationship tare da ita wannan sabuwar ma'aikatan da aka yi hmm. misali idan za a gayyaci duka ma'aikatun mm, mata wanda suke inda shashin da suke aiki da yara da maras marayu ah. za ka ga ita wannan ma'aikatan matan ita take tura ita take tura wakilai ba ita wannan sabuwar hukuma da aka kafa ba sannan kuma ita ba a bata fawa da za ta yi aikin so idan ta dawo sai ta zanna ita kuma wannan dama bata je ba saboda haka bata da wani masaniya bata da wani karfi na ta aikin ta na ah. ɗaya kenan so kaga wannan ya nuna cewa aikin already akwai masu yi saboda haka ba a buƙatar wata sabuwar tsari ta yinta mm. na biyu shine cewa akwai kuɗaɗe wanda ake cirewa wa ma'aikatan gwamnati uh, kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗinsu sannan uh, zaɓaɓɓu ko kuma masu riƙe da kujerun gwamnati haka kamar mm. su ana cire kashi biyu mm. to wannan kuɗi da ake cirewa duk lokacin da aka yi albashi akalla ya kai miliyan 28 kowane wata tun 2012 da aka kafa wannan ma'aikata hmm. to wa'annan kuɗi ana cire su ne din yin aiki akan wa'annan yara ɗin to ina mai tabbatar maka tun da aka kafa wannan ma'aikata zuwa yau babu wasu yara da zaka gani ko yaro wanda za ka ce a sanadiyan wannan ma'aikatar da aka hukuma da aka kirkiro ya samu mori cin moriyan wannan intervention din hmm. har tun daga farawarsa da ya fara har yanzu ya zama wani a cikin wannan tsari din saboda haka ne na ga cewa kuɗin da ake cirewa ake saka ba da wannan hukuma ba ta aikin da take baya justifying wannan kuɗin da ake bata kuma kuɗi ne wanda ake cirewa a salarin ma'aikata wanda already suna cikin wani hali uh, already kuma suna biyar haraji wannan ni shine dalili ba wai na ce su wa'annan yara marayu da marasa galihu ba su da amfani ba a'a mm. dama akwai tsari da tuntuni aka santa a kansu so wannan tsarin a inganta ta ta ci gaba mm. ita wannan a rufe ta saboda bata da amfani. Maryam Garba Bagil na 'yar majalisar dokokin jihar Bauchi wadda ta kama mana ziyara nan sashe Hausa na murya Amurka. Yanzu ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku wanda shi ne na ƙarshe na amsar tambayar ɗumbun masu sauraronmu da ke son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausan muryar Amurka, Hajiya Halima Jimrau, wadda ta yi ritaya kwanan nan. Za kuma a ji ansar su Alhaji Abubakar Jibrin gusau da Bafa Haruna Bajoga da Alhaji Alimai Citta masu tambaya kan ma'anar jakada da kuma jakadancin. To bari mu fara da kashi na uku wanda kuma shi ne na ƙarshe na amsar tambayar ɗumbin masu sauraronmu kan tarihin hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya daga muryar Amurka kwanan nan. Yau Halima za ta ɗora ne kan bayanin ɗaukaka da kuma matsalar da ke tattare da aikin jaridar kasa da kasa. Ɗaukaka za ta zo da bangare mai kyau da kuma bangare mara kyau. La shakka. Yau wato da haka ne sai na riƙa ba kaina haƙuri. Ina Halima haƙuri. Mm. A ni kaɗai kamar mahaukaciya za ka ga ina ba kaina haƙuri. Ya haƙuri Halima haka aikin jama'a kike yi. Eh, Dole ne wani zai yi kaza wani zai yi kaza haka haka haka shi mm, kenan. Mm. Yau sai da in zaka bani dama Malam Ibrahim akwai kuma wasu abokai na waɗanda kamar mun tashi tare. Hmm. Zaman da na yi a nan murya Amurka lokacin muna hulɗa, amma da suka zama ko minista ko jami'an gwamnati haka sai na ɗan ja baya da su na ɗan katsa hulɗa dai. Hmm. Tunda ko na je Nijar za su gayyace ni ko in zo gida in ci abinci ba na zuwa. To yau in ka bani dama zan yi bayanin dan me na yi haka. Hmm. yau abin da ya sa na yi saboda in kare su kuma nima in kare mutunci na in kare aiki na saboda idan mutum ko abokinka ne wani in ya ganka ka shiga gidan minista zai ce sabale irin zargin da ake wa 'yan mm. jarida da cin hanci da wane ne ka zo kaza mm. ko kuma kana aikin jarida in an ganka da minista duk wani labari da ka samu za a iya dora mishi har ya rasa aikin shi a ce ai shi ne ya baka wannan labari yawa to saboda in kare su kuma ni ma in kare aiki na shi yasa idan kuna ji na da yanzu kun san ko kusuwa ne ne yanzu <laughs> tuba nake da fatan za ku gawarce ni yanzu in na zo Nijar ku yi miyar kuka zan zo gida ni da ku har mu yi kokowa a kan kwano. <laughs> To hajiya wannan shi kuma ya kai mu ga ɗaya daga cikin tambayoyin tambayar tana cewa me yasa kika yi ritaya bayan ku ana ganin shekarunki ba su kai ba in aka kwatanta da wasu da suka gabace ki a sashen hausa da ma wasu kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa na hausa sannan kuma mm. bayan kin yi ritaya mai zaki to malam ibrahim kasan an ce shan koko bukatar rai mm. yauwa ni da na zo murya amurka ma wallahi na zo ne da niyyar yi shekara biyu amma ban san ko aliyu mustapha zai iya tunawa da shi da steve lucas suka zaunar da ni suka min suka ce haba shekara biyu ai sun yi kaɗan hmm. na ce ni dai gaskiya ban iyawa saboda haka a komi yana da iyaka hmm. in lokacin barin abu ya yi sai ka bari idan baka bar shi ba shi zai barka hmm. yawwa to irin wannan in ce in ce ko kanne na ko wasu ma su zo su ci gaba haka. shekaru ishirin sun isa alhamdulillah ba wani abin da ya faru saboda akwai mutane da yawa suna cewa me yayi zahi hmm. me yayi zahi ne na bar VOA ai abu in yayi zahi ba a bari in ana hmm. cikin abu yayi zahi ba a barin wuri yawa za a yi ai gwagwarmaya to hajja me zaki yanzu <laughs> yanzu dai yanzu ina hutawa yanzu ina huta kuma ina tausaya muku sanyin bana kun shiga uku da zuwa aiki. To <laughs> mun gode da wannan tausayawa To wasu kuma suna ganin kamata i tun da sauran karfinki a ce kin mai da hankali kuma kan wasu abubuwa da wasu ke cewa suna jin kishin kishin din kina da wannan niyya. Eh sosai sosai e da na yanzu ina huta sosai akwai shirye-shirye ina gama anya ban yi haɗama ba abubuwan da nake sanyi. To. abubuwa da yawa da yawa a rubuce dai ga sunan na tsara abubuwa da yawa waɗanda nake sanyi amma babban abin da nake so in yi dai a shirin noman da na ya sa na shaƙu da ina son harkar noma da kiwo mm. in Allah ne yanzu haka ina da wata babbar gona a nan bayan yamma in Allah yadda. Ba dai za a koma ruga ba dai kun? A ka san ba ai hulla da rudda ba karabawa. <laughs> <laughs> in ma rukar za a koma sai dai ta nasara <laughs> ai ina nan ina nan ai zan raba kawa ne rabi da rabi in je can kuma ina nan <laughs> eh, To yawa akwai eh akwai wannan akwai abubuwa da yawa na taimako wanda mutum zaka iya yi ka taimaka wa jama'a ina tunanin irin wannan kamar ‘ya'ya marayu haka da mm. kuma matan da mazan su suka rasu suka bar su da nauyi haka mm. da kuma matasanmu in ka duba akwai matsaloli Najeriya Nijar matasanmu maza da mata akwai matsaloli ko na rashin aikin yi ko rashin ilimi da matsalar shaye-shaye haka. Mm. shi ma in Allah da akwai mutane muna magana za mu haɗa ƙarhi da ƙarhi mu ga yadda za mu iya taimaka saboda cikin al'umma ko mutum ɗaya ka taimakawa alhamdulillah. Hmm. eh to akwai irin wani, amma da yanzu hutawa nake ina hutawa yanzu Yawwa, to hajiya ta ɓangaren jarida tunda ike kina da sanayya ta fannoni daban-daban na wannan aiki na jarida ba ɓangaren da zaki tabuka bayan kin gama hutu ina tunanin abin da ake ce ma radio communautaire mm. community radio haka dan karami dai mm. amma kaga ka in haɗi wani ya ji ne ya eh, riga ni eh, eh. <laughs> <laughs> ya muke satar fasaha <laughs> kamar yadda ake cewa yawa ka a saci fasaha eh, ina akwai wannan dan rediyo dai dan karami ba wai babba ba ba wanda zai yi <laughs> ba wanda zai gogayya da gogayya da muryar Amurka ba a'a ina mana mu fara shiri yawa kamar na hodakarwa ne na hodakarwa ne na mm. samar da ci gaba misali yanzu zaka ga ga muna da ɗalibai da yawa sun yi karatu sun gama amma kowa na zaune yana jira gwamnati ta bashi aiki. Mm. kaga irin hudakar wannan ba sai ka jira gwamnati ta baka aiki ba hmm. ko kuma zaka ga muna da manya-manyan kamfanoni da talakawa suka yi arziki kuma hmm. irin waɗannan manya-manyan kamfanoni manya-manyan masu kuɗi su ma a hudakar da su ya za su iya zuwa unguwa misali su yi makaranta hmm. ya za su iya zuwa unguwa su yi asibiti ya za su iya wani abu dai wanda zai taimakawa unguwa yawa to irin waɗannan shirye-shirye To wani sa'in idan mutum ya ritaya ba zai gama yanke shawara ba game da batun shiga siyasa ko a'a. Idan aka ce ki zo ki taimaki jama'ar ki, shin za ki ba da kai? Tsakani da Allah ba zan yi siyasa ba. Ai gudunta nake ni da siyasa ta yi gabas na yamma. <laughs> Ko an ce in zo ga wani mukami na gwamnati wallahi ba na so na gode sosai. Wato ba za ki taimaki jama'a ki ba a siyasance kenan. Ai taimakon jama'a ai taimakon jama'a ba sai ka shiga gwamnati ba. Mutum za iya taimakawa ta kowace hanya. Kamar yadda kika yi bayani gabanin wannan. Yawwa eh, za iya taimaka amma aikin gwamnati kuma aka ce gani ga wani ya isa tsoron Allah. In kai aikin jarida saboda galibi mutane za su ga kamar mun sa gwamnatoci a gaba ne ko mm. jami'an gwamnati aka sa a gaba. yawanci mutane za su ga ba mu da wani abin yi sai su lamiri a'a ba wai mun sa gwamnatoci a gaba ba ne mu muna haɗa ne mu bugi jaki mu bugi taiki haka wataƙila za ga abin ya yi yawa akan gwamnatoci saboda kenan gwamnatocin su su ne mm. suke yin abubuwan da ke sawa to galibi mutum idan kai irin wannan aiki na neman ka zama murya kama wanda bai da murya eh. kai magana a madadin wani wanda ake tauyewa haƙƙi eh. ko wallahi ko gwamnati ta kira ka ta baka aiki don ta yi ramuwar gayya a kanka ne. Oh, wato wani na nan yana fako. <laughs> Yauwa saboda za ka ga kaje ka aiki an baka kuɗin ka ƙi karɓa. Hmm. Misali, hmm. an dunkulo miliyoyi a envelope an baka ka ce a'a ka gode. Hmm. Wani yana da haushinka. Haka. Kenan za a maka tarko, za a yi wa mutum tarko kuma a wannan zamanin na yanzu in ba wanda Allah ya kare ba. Wannan tarkon mutum zai haɗa ciki. Haka ne? Eh amma kuma ba ni da ma sha'awar ni hmm. kawai a ban ni da in shiga ƙauyuka da talakawa da yan uwana mutanen karkara mu yi aiki da su mu shiga ƙura mu yi noman mu. Hmm. Shi kenan. To hmm. hajiya me zaki ce ga masu sauraren ki da suke matukar rikewar ki? Wallahi ni ma ina kewan masu saurare. Kasa wani abu ba na kewa aiki amma ku abokan aiki na ina kewarku sosai da mm. su ma masu saurare. Mm. Babban abin da zan ce sai dai akwai masu sauraren da har yanzu ba su gane don me Halima ta yi ritaya ba ina fata za su yi haƙuri. Mm. ina ƙara ba su haƙuri in na ɓata muku rai ku gafarce ni amma komi yana da lokaci a rayuwa. Mm. Mm. Sai kuma ansar tambayar su Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau masu tambaya kan ma'anar jakada da kuma jakadanci ga abin da ya sauƙaƙa. Jakada shine ambasada a turance. A iya cewa jakada dai mai wakilci ne a hukumance, musamman ma jami'in diflomasiyya mafi girma da ke wakiltar wata ƙasa. Kuma akasari akan tura shi ne wata ƙasa ko kuma wata hukuma ko ƙungiyar ƙasa da ƙasa a matsayin zaunannen wakilin ƙasarsa ko kuma a sa shi wani aiki na diflomasiyya na musamman kuma na wucin gadi. A wasu masarautu ma akwai wasu masu matsayin jakada ko jakadiya su ma aikinsu shine wakilci a wasu matakai na masarautun. To, amman da yake jakada na nufin wakili. Akan kuma kira wasu wakilan wasu ƙungiyoyi ko shirye-shirye na musamman da wasu harkoki haka da sunan jakada. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Hajiya Halima Jimrau wadda ta ansa mana tambayoyi kan tarihinta da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Tuma da laga takaddatun labarai kafin mu karkare. To a takaice shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi wasu rikakkun 'yan rikon rikauna jam'iyyar Republican uku kan wasu muhimman mukamai. Shugaban Amurka Barack Obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a Lima babban birnin ƙasar Peru. To masu sauraro da takardattun labaran muka zo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma can da dare misalin tara da rabi agogon Najeriya da Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci madadin duka boka aiki Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.